Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Rikicin manoma da makiyaya a jihar Benue ta Najeriya ya haddasa asarar rayuka tare da raba dabban mutane da mahallansu. Domin ganin an kawo ƙarshen tashin hankalin gwamnatin tarayyar Najeriya ta aika da jami'an tsaro da kayayyakin aiki don hana samun sabon rikici a jihar ta Benue. Inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci Sufeto janar na 'yan sandan ƙasar Ibrahim Idris komawa jihar Benue domin hana bazuwar rikicin. Hukumar bada agajin gaggawa a jihar Nasarawa ta tabbatar da kurarar dubban 'yan gudun hijira zuwa yankin jihar, inda da damar suke zaune a garin Tunga a ƙaramar hukumar Awai. Hakan ya sa wakilin muryar Amurka da ke yankin Zainab Babaji ta ziyarci sansanonin 'yan gudun hijirar domin jin ta bakinsu, Ga Zainab da ƙarin bayani. Mafi yawan waɗanda ke sansanin 'yan gudun hijirar da suka hada da kabilar TV da Fulani sun bayyana cewa sun guje wa mahallansu ne saboda fargabar kan rikicin ya cin musu. Farishiyo, ni fitar daga maraba, to ni ban sani abin da ya faru din shi ne mutane ya zo yana kashe wani mun yi gudu da ba shi. Eh, sunana <clears throat> Ardo Lawal Dono Ardo Ardo ɗin nan jihar Nasarawa. Ai su Fulanin makiyayan da su Tibayen sun san junansu kuma sun san wannan faɗan da ake a jihar benue ba wai manoman tibi suka kawo wannan faɗan ba ba kuma makiyayan fulani suka kawo wannan faɗan ba su fulani su sani su manoman su sani abin da suka haɗu da suka zauna lafiya kenan sunana shawon kulebe a kauye mu abin da ya kore mu wani rana sai mun ji kisa na ɗanwa mu kusa kusa da mu A duk lokacin da rikici ya barke a jihohin Benue da Taraba garin Tunga da ke jihar Nasarawa kan cika makil da 'yan gudun hijira. Shugaban kungiyar raya al'ummar Tunga Alhaji Sa'idu Muhammad ya ce a yanzu haka karfin na neman karewa. A jumu ya huce domin duk abin da muka tara na ci gaban al'ummarmu ya kare a sayan abinci, a sayan barguna, a sayan taburmai. 'Yan uwanmu ne, muna tare da su. Domin yau a ce tibin da ke arhu tibin da ke yini tibin da ke tunga duk ɗaya ne kuma wa'ina da ɗaya gansu ba tibi ne kaɗai ba akwai fulani akwai tibi akwai jikunawa daga arhu akwai daga bajin ba akwai daga wurare daban-daban wato ita tunga ta zama tudun na tsira mu ba su wurin kwana mu ba su abinci mu kuma marasa lafiyansu mu kai su asibiti. Gwamnatin jihar Nasarawa ta kashe fiye da naira miliyan hamsin wajen taimakawa 'yan gudun hijirar da kayan abinci, abin shimfiɗa da sauransu. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce gwamnati za ta ci gaba da kula da 'yan gudun hijirar har lokacin da kura za ta lafa su koma gidajensu. A da ake rigimar nan ba rigima na Nasarawa sai ba ne eh, mutane ne da ke gudowa daga Benue suke zuwa nan saboda akwai 'yan wasu tibi wanda suke zama nan. To shi yasa za a da fulani da tibi da suke zama na suna zaman lafiya kamar a azarama wa'yansu fulani su suke rike tibi a gidajensu ko a rugarsu don su ya zama masu mafaka shi yasa mu gwamnati na jihar nasarawa muna tsaye mu tabbatar da cewa wannan rigima bai shigo nasara ba kuma duk wanda suka gudo suka zo nasara don samun mafaka za mu ba su dama su samu kwanciyar hankali kuma mu raka su su koma gidajensu da jami'an tsaro idan abubuwa suka lafa. Gwamnan ya kuma ce za a rarraba jami'an tsaro da gwamnatin tarayya ta turo jihar don tabbatar da tsaro. Mobile police wurin 700 zuwa 800 kenan aka tura a nasawa don a kula da wayannan wurare wanda suke da wannan matsala kuma yanzu da nake magana nan na riga na bada umarni da cewa kwamishinan 'yan sanda na jihar nasarawa ya tura unit unit din nan ɗaya za a sa a tunga ɗaya za a sa a wai ɗaya za a sa a kyana ɗaya za a sa a obi ɗaya kuma za mu ajiye ko don ko takwana. Gwamnan jihar Nasara Umar Tanko Almakura kenan yayin da yake bayyana matakan tsaron da suka ɗauka don tabbatar da zaman lafiya a jihar da kuma bayar da tabbacin gwamnatinsa za ta ci gaba da taimakawa 'yan gudun hijirar da mafaka har sai ƙura ta lafa. A baya ƙasar Amurka ta yi yunkurin taimakawa wajen shawo kan yawan rikice-rikice tsakanin manoma da makiya a Najeriya da sauran ƙasashen Afirka da ke samun asarar rayuka. Ta hanyar gudanar da jerin tarukan sulhu tsakanin wakilan ɓangarorin da ke samun matsalar da juna. Masu sauraro an muke dasa aya a shirin namu na wannan makon, sai a kasance da murya Amurka a shirin shirinmu na la'asar duk ranar Talata. Yanzu a madadin Zainab Babaji da ta taimaka wajen kawo muku shirin. sai kuma Julius Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar fil hashin gumel ke cewa a huta lafiya.